ku danna subscribe kara ku danna ƙaramuwa ta yadda za ku rika samun shirye shirya mu a kan lokaci haɗi da danna liking sharing da kuma comment mun gode kuma mara tsoro jajirtacciya mai kuma kishin al'umma mai suna Hauwa'i e. Usman Jidda wanda ta fito a yau ta yi batutuwa ga shugabanni da kuma al'umma da Hausawa wanda a batutuwan nata da ta yi ta yi nagartattun kalamai masu tsafta da shiga kunne idan kuka saurara za ku fahimci cewa maganganun da ta yi tabbas idan al'umma da kuma shugabanninmu suka ɗauka za ta amfani gane mu saboda yanda ta fito ta yi batutuwa a kan yadda ƙasar mu ta dawo a wannan lokaci na ƙarin taɓarɓarewa da ake samu ta ɓangarori da dama to wannan marubuciya mai kishin al'umma da 'yan uwanta musulmai Hauwa'i Usman Jidda ta ɓarje gumunta cikin rashin tsoro ta yi kalamin da al'umma za mu ƙara a yau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da saduwa da ku ta cikin sabon shirin da zamu fara kawo muku mai suna yaƙi da rashin adalci. Suna Sunana Hawa'e Usman Jidda ni da zan rika jagoranta shirin a duk ranar Asabar in Allah ya yarda. Yaƙi da rashin adalci shiri ne da muka ɗauko shi muka kuma zaɓo shi domin mu al'umma, domin mu ƙasarmu, mu al'adarmu, mu da kuma gaba ɗaya duniya. Insha Allah za mu rika magana ne akan kowane fanni ba tare da tsoro ba. za mu yi magana ne akan shugabanninmu 'yan siyasa sarakuna da kuma 'yan majalisu gwamnoninmu insha Allah za mu yi magana ne akan al'umman al'ummanmu matasanmu mata maza tsofaffi manya da yara zaurawa za mu yi magana insha Allah akan 'yan kudu yarbawa ibo inyamurai igala tibi da kuma nufawa za mu yi magana ne akan kudu da arewa za mu wa da al'umma kai akan abin da ban sani ba kuma abin da suka sani suka manta ko kuma abin da tunaninsu ko hangen su ko lurarsu bai kai musu can ba za mu faɗakar da al'umma za mu nishaɗantar da su sannan dan Allah ku fito mu haɗa kai da ƙarfe mu haɗa kai da gwiwa wajen ƙwatar 'yancin arewa mu haɗa kai wajen ƙwatar 'yancin 'ya'yayenmu mazajenmu ƙannenmu da kuma matayenmu ku fito mu haɗa kai ku fito mu haɗa kai mu rufa kanmu asiri mu taimaki kanmu yaƙi da rashin adalci program ne da in Allah ya so ya yadda zai kai inda ma ba a taba tunani ba to insha Allahu duk mai korafi ko shawara ko wani abu da yake ci maka to a ƙwarya akan al'ummarka ko yarenka ko jinsinka ko kuma 'yan siyasa ka kana iya aje mana a comment section kai mana comment ka aje mana kafin lokacin da zamu gama tantance number da zamu dora muku inda za ku rika tura mana saƙonku ta WhatsApp da za ku rika tura mana saƙonku ta WhatsApp wanda za ku rika ba da shawara ko korafi ko kuma kuma abubuwan da kuke ganin ya kamata a gyara a cikin al'ummar hausa da kuma addininmu da kuma arewa mun gode sosai ku kasance da mu a cikin sabon shirinmu na yaƙi da rashin adalci ni hawa e usman jidda ni zan jagoranci shirin a duk ranar asabar kada ku manta ku danna mana liking sharing da kuma comment ku danna subscribing kana ku danna ƙararrawar sadarwa ta yadda za ku rika samun shirye-shiryen mu akan lokaci ku yi sharing din wannan shirin da muka fara yi domin saƙonmu ya kai ga inda muke so ya kai muna son sakonnin mu su kai kunnen yan siyasa yan fim muna ma son sakonnin mu su kai kunnen al'umma gaba daya most especially yan arewa don Allah ku ba mu haɗin kai ku yi mana sharing ɗin shi na gode na gode al'ajabi tv tana alfahari da ku mun gode sosai kada ku manta ku mana droppings um, comment ɗin ku ku aje mana sakunan ku ta hanyar comment mun gode sosai sunana hawa usman duk da nake ce muku salamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana A. Usman Citta. <clears throat> Na zo da maganganu ne waɗanda suke ci min tuwo a ƙwarya suke addabar rayuwata suke cin ruhina da zuciyata. Da farko ni bahaushiya ce usul gaba da baya saboda maganan da zan yi akan hausawa zan yi akan yare na zan yi akan kabila ta akan jinsi na da kuma addini na zan yi so ba na so maganan irin wasu suna iya cewa ba ya bace ba na so ina cin fuska ko mutuncin hausawa nu ko ɗaya ni duk dangi na ma ina a iya sani na babu yare ni bahaushiya ce to zan yi magana ne akan hausawa da al'ummar hausa amma before in fara magana daga hausawa da al'ummar hausa bari in fara ga shugabanninmu zan fara magana ne akan shugaban ƙasa muhammadu buhari muhammadu buhari ka ji tsoron allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ni masoyiyarka ce ta gaske duk mutumin da zai ga kana yin abin da ba daidai ba ya fito ya gaya maka gaskiya ya cika cikakken masoyinka shi an masoyinka na gaskiya duk wanda zai ga ka ɗauki hanyar halaka hanyar saba wa Allah hanyar da zaka kai kanka da kanka wuta bai gaya maka gaskiya ba ba masoyinka bane ba wallahi al'azim ka ne idan ba ka da mai baka shawara aka ce ka samu guri ka zauna kai ta kuka saboda duniyar ka ta kusa tashi kuma a duniya ba masu kaunar ka akan ka na fara jefa ƙuri'a akan ka na fara zaɓe a duniya asali ana saura kwana biyar ɗaurin aure na aka yi zaben ka na 2015 sai da na je ne ƙuri'a na zaba na jefa maka ƙuri sai da na je eh na jefa maka na je na yi voter card na jefa maka ah, tawa ƙuri'a ka duba ka ga a lokacin amarya ce za a yi biki babu irin soyayya da 'yan arewa ba su nuna maka ba Buhari babu irin ta, wallahi tun da aka haife ni na girma ni wayo har yau ni dai na hidi ban taɓa ganin wani shugaba da aka nuna wa so da soyayya da ƙauna kamar ka ba babu wani shugaba ni dai da ido na da na taɓa ganin ya an taɓa nuna mashi so Buhari kamar ka yan arewa sun so ka yan arewa sun ƙaunace ka da duka zuciyoyinsu da rayukansu da ruhinsu mun so ka iya so baka da abin da zaka biya mu da shi babu saboda mu ba kuɗi kake ba mu ba a lokacin ma da ka fito takarar ka ta farko wasu abu suke siyarwa a danja suke siyan kati su tura maka kuɗin a lokacin kuɗi ka ba mu wasu masu tallafi wata ne wasu ma bara za su saboda mun ɗauki dukkanin yardan mu da amincewa mu mun baka muna ganin kai zaka cece mu zaka ceci kasar mu zaka ceci al'ummar mu a lokacin muka cire tribalism muka cire wani yare bambancin yare da aƙida da wani addini muka fito muka zabe ka amma ka duba abin da ka saka mana da shi buhari duk lalacewa duk rintsi duk ya duk masifar da za a yi a lahira mu za ka gani saboda 99% na 'yan kudu ba musulmai ba ne ba muku 'yan arewa duk bala'i a lahira mu za ka gani ko kaki ko kaso mu naka ne kai namu ne saboda kai bahaushe ne mu hausa ne duk da yarka ta ce ita ba bahaushiya ba ce ba bata amma mu mun san kai bahaushe ne kuma ko ba bahaushe bane ba kai ai kai musulmi ne kuma musulmin ma ko da yare ne kai yaren arewa kai dan arewa ne balantana kai da aka haifa a jihar katsina tsakanin jigawa da katsina a daura fa kake dan daura ne kai amma babu wani ci gaba tun da ka hau mulki tun 2015 zuwa yanzu 2015 zuwa 2020 babu wani sabon titi ko asibiti ko makaranta ko hanya ko wani abu na ci gaba da 'yan arewa za su daga su ce ba haraka musu babu shi idan kuma akwai shi a nuna mu babu wani abu da arewa za mu daga mu ce yau gwamnatin tarayya ce ta yi mana babu shi ba har kiri-kiri kake ɗauko kiyayya ka kake zuba ta a fifi a kan 'yan arewa Waye mi muka maka bayan mun so ka da ranmu da lafiyan mun baka rayukan mu mun baka mu, mun yi ka iyayi ta ka inda kwankwasa ya fi ka kenan kwankwasa ya san ana san shi ya san ana san shi bai taɓa juya wa al'ummar mutanen Kano baya ba bai taɓa juya mana baya ba kwankwaso shi yasa we proud of him wallahi muna alfahari da kwankwaso Buhari me yasa me yasa babu wani abin ci gaba da har yanzu ka kawo aro duk wani ci gaba sai yarbawa sai yan kudu ka je ka duba ka zauna ka kunna AC kai karatun tanito ka zauna ka ɗauko abin da ah, accounting ɗin register da 'yan Kano kaɗai suka baka da wacce 'yan Legas suka baka. Ka je ka duba ka ga 'yan Arewa ƙuri'a nawa suka ba APC, ƙuri'a nawa suka ba PDP, ƙuri'a nawa Kano ta ba APC, ƙuri'a nawa ta ba PDP. Haka Katsina, haka Kaduna, haka Jigawa. ka je ka zauna ka duba ka ga nawa ƙuri'a nawa arewa ta baka ƙuri'a nawa kudu suka baka ƙuri'a nawa muka baka ƙuri'a nawa suka baka bahar da mu da su duk ɗaya ne asali ma ko a gurin Allah mun fi su amma a wajen ka tunda mas'uliyar da ta rayuwar mu a hannunka suke gaba ɗaya ɗaya ne kamata idan kai wa kudu titi kai wa arewa titi idan kai wa kudu makaranta kai wa arewa makaranta look at kudu ka duba kudu Legas yadda ka san kana abu idan kana kallon Legas ko yadda ka san irin wani kuraren wallahi irin su laike da kasan ba a Najeriya kake ba amma ka duba Kano ka duba jihar taka ma Katsina ka duba kashe-kashen da ake kana da sanin cewa duk rayin da aka kashe a Najeriya kana da haƙƙi sai ka tsaya a gurin Allah sai ka gaya wa Allah kai kana ina akai wannan abu ba har kana tuna mutuwa kana tuna kwanciyar kabari kana tuna ranar da zaka tsaya a gaban Allah tsirara zindir haihuwar uwa da uba kana tuna ranar da zaka karɓi fayil ɗinka kana tuna ranar da zaka kwararo wa Allah bayani da kai kai mulkin ka kana tuna ranar da zaka gaya wa Allah cewa zaka gaya wa Allah cewa ni na ci talaka na bai ci ba ni na kwana a gari wani ya kwana a tagaryar ƙasa na kwana a AC wani ya kwana a zafi na kwana a ɗaki wani ya kwana a filin Allah ko a titi ma kana da abin da zaka gaya wa Allah a yanzu idan ka mutu kana da abin da zaka gaya wa Allah ka san meye mulki ka san me ake kira da mulki ka je ka nemi tarihin ta sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Aliyu ka jiya aka suka yi mulkin su ka je ka bi shugabannin waɗanda adalai waɗanda suka yi mulkin su yau ina suke idan yau Buhari ne gobe wani ne duk abin da ka gani a duniya akwai tsohon kaza akwai abin da za a ce tsohon gwamna tsohon shugaban kasa kafin kai dubu sun kuma bayan kai dubu za su a yau kana iya faduwa ka mutum me zaka je ka ce wa Allah ta ina zaka fara mai bayani mun dauki amana mun dauki so mun dauki kulawa mun dauki yarda mun baka wallahi wallahi ina bala'in jin ciki da lalacewar arewa arewa ta riga da ta gama lalacewa abun bakin cikin shine mu yan arewa har yanzu ba mu san kanmu ba ba mu farga ba mu san annabi ya ba ba mu san illar da ake mana ba ba mu san illar da ake wa addini da al'ummar mu da kuma yaran mu ba ba mu sani ba har yanzu ba mu sani ba ba mu farga ba yan arewa muna ruwa tsindin yan kudu sun fi mu haɗin kai sun fi mu san junansu sun fi mu kaunar junansu sun fi mu ci gaba da ake cewa za a raba kuɗi da arewa kudu da arewa kaza kaza wallahi idan aka raba kuɗi da arewa cikin shekara goma sai mun fara zuwa yawon bude ido kudu sai mun fara tura ƴaƴayen mu karatu kudu sai mun fara zuwa kudu neman ko wasu abubuwan kamar yadda mutanen muke zuwa china ina ne ina ne suna da son ci gabansu. kuma laifin munafukan shugabanninmu ne ni in ban da kwankwaso da gwamnan ina ne na ji ana faɗa ni wanda na sani shi zan faɗa babu wani gwamna da ya kawo jiharsa gyara kamar su na rasa me yasa na rasa me yasa wallahi mutuwa ake mutuwa ake Allah bai taɓa ya yafa haƙƙin wani akan wani ka duba yanzu ina abba kyari ka duba ina rimi duk ina suke ina waɗanda kuka yi wannan siyasa ta daɗin ta zamanin soja ka zauna ka ga duk ina suke ina baban gida ka tuna ina abacha ka tuna fa inda suka je zaka je saboda baka fi kwa ba kuma duk kuɗin da za ka tara duk abincin da zaka ci eh, sutura mafi araha a duniya ita za a saka a kai kwancin ka na ƙarshe ba katifa ba gado ba bedsheet babu ac babu babu babu babu babu ta yawa daga kai sai tsoron ƙasa sama ƙasa ƙasa ƙasa gefen hagu ƙasa gefen dama ƙasa daga kai sai halayenka ta ina idan mala'ikun nan biyu suka fara jero maka tambayoyi za ka fara amsa su mulki masifa ne mulki bala'i ne mulki masifa ne mulki bala'i ne amma mun ki mu gane ba za mu yi kun ki ku yi adalci kun ki ku gyara mana arewa na rasa me yasa da kun hau sai kudu sai kudu sai kudu sai kudu gaba ɗaya ne ya kokarin gyara arewa kuma aka kawar da shi wallahi ku ji tsoron Allah shugabannin arewa ku tuna za ku tsaya a gaban Allah a ranar da babu wani baki ma ba zai magana ba saboda baki makaryaci ne cikin ku ne za su yi magana ku gama neman duniya ku tara ku mutu ku bar wa ƴaƴayenku wasu wani masu na zai yi da kuɗin da ka sha wahala ka tara wani giya zai sha wani luwaɗi zai yi da shi wata ma za ta yi wata naman mutum za ta ci wata ma a banza za ta zuba kuɗin ita ma ta mutu wani can ya gada inda baka tunani shi yake abin da baka tunani shi yake faruwa nothing is impossible a duniya sai ka gama tara kuɗin naka kaf wanda baka taba hada jini da shi ba ya gaje kuma kuma kai kana can gaban Allah kana amsa fari ta ina zaka fara magana duk abin ka tara a duniya ba za a taba cewa ga wane ya kwana gida ga wane ya kwana gida biyu a lokaci ɗaya ba kai rabin dare a nan ka kuma rabin dare ka yi a can duk abin za a tara ba za ka tara ba za a ce yau ga wani ya kwanta a gado biyu ba ko a katifa biyu ba ga wane ya sa takalmi kala biyu ba ga wane ya sa hula guda biyu ba a kansa ga wane ya sa agogo biyu ba ga wane ya sa kala kaya kala biyu ba a lokacin ita za a yi wani mahaukacin gobe. ka ɗan mutum mai kaya dai kala ɗaya shi da aka sa babu wani abin ci gaba da aka kawo arewa babu babu shi har yanzu ku ji tsoron Allah shi wa mu wallahi za a mutu ana mutuwa da gaske kulli nafsin za'iqatul mauti za ka mutu zan mutu za ku mutu za mu mutu za mu tsaya a gaban Allah wannan tabbas ne wannan dole ne duk abin da kuka tara anan za ku bar shi kuma ku je gaban Allah ku amsa tambayoyi abin da kai shi zai cece ka ku kun san me shugabanci idan ba ku san me shugabanci ba ku nemi manya manyan malaman addinin musulunci su zube muku a fefe me shugabanci to bari in dawo kan al'umma arewa mazan mu da mata mu al'umma arewa ba mu san me muke ba ba mu san ciwon kanmu ba ba mu san me muke ba wallahi na faɗa ai sai it ba mu san su waye mu ba rayuwa muke tamkar dabbobi mun ki mu farga mun ki mu san rayuwa mun ki mu san me duniya take ciki mun ki mu san annabi ya faku bari in ɗauko daga farko matsalan Kannywood da mawaka in aka ce Kannywood gaba ɗaya an haɗa har mawakan su kamar da idan na ce Nollywood na haɗa gaba ɗaya tun da nake aka haifan har yanzu ni dai to me ban taɓa ji ko na gani an ce ga Nadiya Buhari eh, sorry Amin eh ga Nadiya Buhari ko ga Ini Edo ko Omotola ko genevieve ko messi johnson ko ma irin actics din nan nasu a ce gasu suna ta zubar a social media ba gasu suna ta jara ba sai malam bahaushe ban taba ji ba yau ga don jazi ko ga dabido ana ta ana musayan hada uh, harshe ana gaba ana yin maganganu ba sai malam bahaushe ku ko kunya ba kwaji? bayan na tabbatar akwai wa'anda kuke following suke following ɗinku ku wa'annan celebrity din namu na arewa 'yan hausa fim ba za ka taba ji an ce yau ga ɗaya daga cikin su mawakan nan ko yan fim ɗin nan sun yi tazuba sun yi faɗa ba kullum sai ta junan su sai nuna wa junansu respect sai san su sai encouraging su sai kokarin koyo ta su daga yan uwansu ka duba ka gani wani Mr. Macaroni ne ya sa challenge can you imagine ah, ba da bido ba Don Jazi ne ya fito ya yi challenge din for 20k Jos ya yi ne saboda ya ƙara wa yaron ƙarfin gwiwa ya yi ne don ai dariya ba su da bakin ciki yanzu ko ni naje na ce mai dan Allah dan annabi uh, repost my wife my wife zai mu repost din shi amma yanzu sai in shekara ɗaya ina ga ina ba a magana an ba sa a nufin bai amsa min ba haka adam ya zango haka sauran sauran celebrities din nan namu da ka musu magana su yan kudin suke maka reply waye mu ba za mu canja ba duk halayen yan kudi yawanci mu addinin mu ya koyar mu riƙayi. tausayin junan mu ba mu yi su suke yi son junan ba mu yi su suke yi ba sa wa junansu bakin ciki ko hasada mu ko muna yi mu ne fa musulman su ne kafira ku tuna wannan yaya za a su ɗauki halin annabin mu da ya koyar da mu mu mu kasa ɗauka bayan mu mun karanta mun rubuta an faɗa mana a makaranta a gidajen mu an faɗa mana why me yasa ba za mu canja ba kullum da kaji an ce alinubu da alami zango ana ta zubar sai kaji an ce hadiza gaban da wancan sai kaji an ce wara da wancan ai wani da wancan gaba ake yi wani da wancan ba a magana ka taba ji ko kin taba ji ko na taba ji ko kuma mun taba jin cewa yan kudu gashi an yi reporting a social media sun yi tashin hankali sai mu ya arewa sai mu ba za ka taba ganin irin misali wani ma adam zan gwera dan try din nan da wuya kaga irin an dauki irin comedians din nan namu da suke yin abubuwa haka an ɗan yi reporting an yi post a uh, instagram ko twitter ana ƙara musu karfin gwiwa da wuya kaga irin irin uh, ara alinuhu a comedy ko irin haka dai sauran sauransu abin da sani nake um, misali da alinuhu i'm sorry to say it's like kaman shi kamar su suka kafa kaniyo din so idan ina faɗan shi za ku fi ganewa to kaman kaniyo din ta su ci suka kafa ta duk wanda ya zo a irin na yanzu yanzu na a bayan shi yanzu so me yasa yau ka ji an ce wannan actress din kaza ni tun da ni yau ka ji an ce wannan actress din kaza yau ka ji an ce wannan actress din kaza yau ka ji an ce tsiraicin wane ya fito yau ka ji an ce tsiraicin wanda ta fito tun da nake a kudu su kafirai ma su da suke tafiya kusan dara su da suka fi mu iskanci suka fi mu karuwanci ban taba ji ko ganin an ce ga bidiyon tanto ke tsirara ya fita ba ban taba ji an ce ga na omotola ko Messi Johnson ko janabi ko jaki Apia din ba ban taba ji ba ban taba gani ba kuma su ai kafirai ne sai mu yan arewa me bi suna me idan aka ga ma sun yi din za a yi sauri a rufa maganan a rufa musu asiri saboda suna son junansu ba sa son abin da zai tona junansu asiri sai mu yan arewa har a ɗauki abu ana waita wai ki kawo kuɗi kaza ko in yaɗa to ka yada, in ka yada kanka kaiwa ba ita kaiwa ba ko kuma ba shi kaiwa ba kwata kwata mu ba mu da aiki sai bakin ciki sai hassada sai ganin kyashi sai rashin tarbiyya sai rashin ganin girmaman na gaba da mu sai rashin girmaman na gaba da mu ba mu da tausayin junanmu ba mu ba mu ƙaunar mu. yan kudu ko suna da bala'in ba su da bakin ciki ga su da tausayi wallahi ku je ku bincika ku gani Mugu yan arewa bakin ciki da hassada ya zo ya tokare mana amfogura mu ba mu ci gaba ba a'a wani ma ba zai ci gaba ba saboda Allah namu ne mu kadai saboda Allah za ka gaya mai yadda saboda kai kai shi ba shi yayi ka ba mutane mu ji tsoron Allah wallahi babu hali Allah daga wani sai ka gana ta ai karuwa ce ko dan iska ko yar iska ce ko kuma yar maɗigo ce ko yar luwaɗi ce kuma dan iska ne shaye-shaye yake ko waye yake ibin wannan shaye-shaye yin da dabar a Legas ta sun zama tarihi mu ba a arewa a arewa da ba har yanzu tana nan ka ji an ce ni wallahi ban taba ji ni dai gaskiya ni ina muku magana ne da kaina ban taba ji an ce yau ga dan da ya kashe ubansa ko uwarsa a kudu ba amma a arewa kwanan nan ba an yi a katsina me yasa mun maida matasan mu yan shaye-shaye an maida mana su yan shaye-shaye an maida mana su yan bindiga daɗi an maida mana su kidnappers an maida mana su marasa aikin yi an maida mana gurgursun su mahaukata an kai su gidan mahaukata an maida mu wasu crazy crazy da bamu san me muke ba ba mu kishin al'adar mu ba mu kishin yaren mu ba mu kishin tushen mu fyaɗe fyaɗe fyaɗe yanzu ku duba abin da aka yi wannan yalo din wannan basiru ko ya yake wannan yalo ya nusa yalo yarinya ya ɗauko balaga ta bi ba ya ɗauko ta ba ta biyo shi tana son shi za ta aure shi har yanzu shari'ar ake ka duba lokacin da aka ɗibi mu musulmai aka sace su aka mai da su kiristoci ni har yau ban ji hukuncin da aka yi ke. ina ma shari'a shari'a amma an manta da ita wallahi da bahaushe ko musulmi aka kama cewa yana ɗiban 'ya'yansu yana kawo su arewa ana mai da tuni musulmai wallahi da tuni ba Najeriya ba da tuni duniya gaba ɗaya ta ɗauka duniya da tuni ta ɗauka yar uwarsu ɗaya aka yi fyaɗe ku duba yadda gaba ɗaya social media su ya ɗauka duk suke posting ayo ka duba da wannan yalan yadda gaba ɗaya yan kudu suka ɗauka mu yan arewa me yasa ba za mu gyara ba shugabanninmu yar wannan tafi ta ce ni ba bahaushiya bace ba wanda ni Zara Bahari wai yar gidan shugaban kasa shugaban kasan da aka haifa a Daura wai take cewa wai ni ba Bahaushiya bace ba wai na furwa da Karuni a gidan wa dama a Daura akwai Karuni ban sani ba ni da in dai Bahari ne Bahari da na sani shine mahaifin to dan Daura ne yar gidan gandu da ni ba Bahaushiya bace ba ni ba Bahaushiya bace ba da hasu ta fulani duk gindin mu daya dan uwar mu daya uban mu daya har babbaran ma har bare baran gaba daya mu uwar mu daya uban mu ɗaya in dai kai dan arewa ne to uwar mu dai uban mu dai kuma in dai kai musulmi ne ka ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah to gaba ɗaya tsintsiya ne mu ka duba abun kunyar da aka yi kwanan nan wai dan gidan sarkin Kano dan gidan fulanin hau dan gidan sarkin fulanin Hausawa dan gidan Bahaushe usul wasu da ubansa Hausawa ne asali ma masu sarautar Hausa ne wai amma bai san kalmar matasa ba wanda a gobe na iya zama sarkin Kano a gobe na iya zama gwamnan Kano a jibi na iya zama shugaban kasa ta yaya za a iya taimaki matasa bai san kalmar matasa ba ta yaya za a yi ya dauki yaren Hausa da mahimmanci bayan baya jin yara ta yaya za a iya baluwin ɗin addinin shi da yaran shi bayan bai san darajar su ba ta yaya za a iya martaba ya martaba matasa ya martaba Hausawa ya martaba addinin shi bayan bai san me su ba wai ɗan gidan sarkin Kano can you imagine wai in gidan sarkin Kano wai bai san me kalmar Hausa da Hausa ba ba za ka taba ɗan gidan bere ba za ka taba daga dan gidan bere da aka haifa a yaren yarbawa berabe. gaban shi da bayan shi a matsayin yorba yake Berabe ne shi ka ɗaga shi yau ka ce yau gani berabe. ka ce wai ka ga ka gaya wata kalma daga cikin yarbanci bai san ta ba haka in yamuri haka ta ba haka igala haka ibra haka banife sai malam ba hauke ba a san kalmar matasa ba ɗan gidan sarkin kano dan gidan sarki bai san kalmar matasa ba to matasa ku san kuke ku farga wannan wata rana shi zai mulke ku duk abin nan da ganduje saboda ba mu san kanmu ba wata rana sai ka je ya fito takarar shugaban kasa ana sai ganduje duk abin nan da aka mana mu muna da mantawa ne saboda ba mu da zuciya ba ma sa abin a zuciyar mu yanzu za a taka mu saboda makwadaita ne mu mabarata ne mu mamaulata ne mu babu abin da muka iya sai maula sai bara ba mu da kishin da zaka ce yau wallahi ko ruwa ne sai na dauka fi wata na je na yi talla da dai in yi bara ta inda suka fi mu kenan yan kudu sun fi karfin mola sun fi karfin bara sun fi karfin su ga hannu a basu da wahala su hadu duk lalace wata su sun san nema shekaru talatin baya ma su sun waye da nema mazansu da matansu nema suke sun san nema su zo kano a basu guri su ci arziki amma mu mu je lagos suna kyamatan mu gaskiya mu san me muke rabin sabon gari rabin ta gaba ɗaya a cikin kaso 100 na sabon garin kaso 80 wallahi gaba ɗaya yare ne ƙarya ne ka je kasuwar Legas ka ce a cikin kasuwa a cikin kaso 80 gaba ɗaya mu Hausa ne ba mu ma ga gurin ba ba mu ga ma gurin zama ba wallahi ka isa ka je kudu ka zama wani abu ba ƙarya kake sai dai su su zama amma mun ka duba a arewa akwai matasan da suke kwanan kwararo ba ba sana'a ba abinci da za a ci sai sace sace da su shiga sun na ko kwari amma zuciya ta mutu ba sana'a sai dai yar murya ai na yi digiri digiri zan yin samu aiki a wannan Najeriya ina aikin yake ta ina ban ga aiki ba a Najeriya in za mu tashi karfi haɗa karfi da karfe mu san me miki wallahi mu san me miki ku duba yadda ake fyaɗe cewa gabanin mu ba sa har yanzu wai laifin mata ne yara ƙanana yan shekara shida shekara biyar su ne laifin su ne da rashin tsoron Allah idan yau an wa yar wani gobe yar ka za a gobe yar ka za a gobe kanwar ka za a gobe matar ka za a wa jibi ma mahaifiyar ka mai bi za a wa kuna ganin kamar ƴaƴanku kamar kun ɓoye su ba za su samu ba za su fito a musu fyaɗe ba wallahi babu wanda ya isa yi wa Allah wayo babu wanda ya isa yi wa Allah dabara a gidan naka a cikin ma'aikatan gidan naka sai kaga an wa'yar da ka fyaɗe ta inda baka taɓa tsammani ba wani ma wani ma cikin kuɗa idan Allah sai ya wulakanta ka sai ya maka haka yanzu ku duba ku ga ina su abba kyari an tara amma an tafi daga shi sai likkafa ne aka saka shi a kabarinsa magaran dukiyar magada ya barwa daga shi sai farin likafa ne aka kai shi duk abin da ya tara wallahi ya fi musu su zo su hole su yi aure su ci da ƴaƴayensu da mazajensu da matayensu matar shi ai ba ta tumunin ba tumunin ta kaba ta je ta gwalla aurenta da wani sabon mijin a kwana akan katifar shi ko akan gadon shi da matarsa bayan ya gama yayi bayani ma to wallahi mu ji tsoron Allah gaskiya mu ji tsoron Allah ƴan arewa mu san me muke yi mu zama masu kishi mu zama masu kishin kanmu wai ka duba don lalacewa wai bankuna ne hmm, yanzu da wahala wallahi la'azin ban ce babu ba amma da wahala ka je banki a kudu ka je banki a kudu ka ga haruna ko muhammad ko ismail ko ibrahim ko nazifi sai ka ga jefi jefi amma gaba ɗaya bankunan arewa saboda ba mu san kishin kanmu ba in ban da jaiz bank gaba ɗaya bankunan arewa 99% ɗinsu 'yan kudu ne ma'aikata yare ne kabila ne wai banki a arewa wai amma wai sai an ɗebo mana wai ma'aikata daga kudu an kawo mana wai dan idan a wulakanta yan arewa a ta su a tattalin arzikin su wai idan ka je banki a baka jari sai a ce wai sai kana da gida a Jos ko a Abuja ko a Lagos har yanzu mahukuntan mu gwamnonin mu yan majalisun mu shugaban kasan mu ya ki ya fito ya magana ya ce to gaba ɗaya su tattara bankuna nasu su koma Kano su koma Abuja su koma da su koma Lagos tunda dancan suke wa bankin wai Kano ne zai je a bashi a bashi bashi wai a ce wai sai kana da gida wai a Lagos ko a Abuja ko a Jos training kai dan Jos ne ko dan Abuja ne kai ko kuma kai dan Lagos ne kwata-kwata ba mu da kishin kanmu mu fito mu yaƙi rashin adalci mu yaƙi rashin gaskiya mu yaƙi zaluncin da ake mana Ku fito mu nuna wa kanmu muna da son kanmu muna san kanmu muna kishin kanmu muna kishin mu. amma da an yi abu dan fu lokaci da a social media an manta su ba sa karaya wallahi duk abin da aka musu ba sa karya suna da naci akan abin da suke so gaskiya mu zo mu san me muke yi ƴaƴan mu ake wuta ɗaya ƴaƴan mu ake maida wa ƴan daba ƴaƴan mu ake maida ƴan shaye shaye ƴaƴan mu ne kannan mu ne mazajen mu ne iyayen mu ne to ake maidawa karuwai saboda an rena mu a ba a ɗaukar mu da daraja a Najeriya ba a san mutuncin mace ba Najeriya ma kuma yan arewa ba a san mutuncin aure ba ba a san mutuncin ƴaƴa ba namiji haifi yaya ya gudu ya bar su namiji ya saki mace ba a ɗauki aure da daraja sai ga ta in na sake ki sai me wata gobe zan kawo wata da wuya ka gaba zawara a kudu wallahi da wuya ka gaba zawara a kudu amma zawara wanda suke arewa yanzu mai bi sun mafi yan matan yawa zawarawa mutuwar aure ba a ɗauki aure da daraja ba kwata kwata ba a ɗauki aure da daraja ba yan arewa ku je ku ga yadda ake aure a kudu 50-50 a tare a rufa kai asiri amma ban da mu yan arewa in bai yi ba ba zan ba duk sabon program ne a youtube channel ɗina al'ajabi tv je ku subscribe duk sati da rika kawo muku irin wa'annan bayana. zan yi akan mata zan yi akan shugabanni wannan gaba ɗaya ne na yi su zan yi akan mata zan yi akan maza zan yi akan zaurawa zan yi akan mazaje na aure zan yi akan yara ƙanana zan yi akan shugabannin mu in Allah da ba tsoro har sai mun canja ba zan fasa ba har sai na saka muku aqida kishin kanku a ranku da zuciyoyin haba hausawa haba hausawa haba hausawa mun ji kunya mun ji kunya yan arewa mun ji kunya mun ji kunya mu fito mu yaƙi rashin adalcin da ake mana su kudin an isa a musu wannan abin kafiyu ne aka saka musu ba shiga ba fita an rufe su a gida ina ina dokar ta da shi kan shi ba harin wallahi tsoron sai gaji bai isa ya fito ya musa abin da yake mana mu yan Kano mu yan Arewa bai isa ba ya je Lagos din ya ce zai musu wannan hawan kawara ya je Lagos din ya ce zai musu wannan hawan kawaran ya gani ya je mana ya ce zai musu amma mu saboda ba mu da kishin kanmu komai yan arewa mu ne ci ma zaune kuma is yes is true wallahi yes wai a haife ka a yaka sai amma wai ka ga wai ya matashi ya zauna wai yana fitowa da hular da hula da gajgaje da wando wallahi yunwa nake ji ba da kuɗi wai a tsakiyar gefen ka kasuwar rimi gefen ka na dama kasuwar rimi gefen ka na hagu kwari gaban ka kuma ga kofar wambai wai amma ka rika ta wai wallahi ba da kaza rabin sabon gari yanzu gaba ɗaya yan kudu sun zo sun wawace ta ka isa kana dan arewa kaje ka wawace musu kasuwa ka isa kana dan arewa ka a baka aikin gwamnati ka kai bahaushe ne a baka aikin banki mu fito mu ci kutumar uban bankunan nan na arewa mu fito mu yaƙe mu fito muna musu muna da kishin kanmu mu fito mu ci uwar bankunan arewa wallahi mu fito mu maganin su duk wani iskanci ai ba sai shugabannin mu sun mana abu akwai abin da shugabannin mu fa ba su sani ba suna can cikin AC akwai abin da mu fa al'umma sai mun ƙara yaƙin sannan shugabannin mu fa za su ƙara samana akwai abin da fa sai mun soma sannan za a ƙara samana akwai abin da fa sai mun tsokani faɗa sannan fa za a shiga mana faɗa kun zo nan bankuna akwai fa matasa mu fa masu digiri masu digiri bala aladin wanda suka yi digiri accounting akwai wanda suka yi suka karanci ma aikin bankin suna nan birjik amma saboda rashin galihu an zube su an tafi kudi an ji an ko muku ma'aikatan banki an kamo saboda rashin ciwon kai an ce ba za a ba wa ɗan Kano bashin banki ba saboda bai da gida a Jos kai ka jire ni kai ka jire an bai da mutane dabbobi wai kana dan Kano a ce sai kana da gida wai a ko Abuja ko da sanan za a baka bashi saboda an rera mutane hankali an mai da mu yan bargan siyasa an mai da mu yan kwaya an mai da mu yan shaye shaye an mai da mu yan isa da bamu san me muke ba da an da ka fito ka fara tijara an fito an baka yan dubu ɗari dubu goma shikenan bakin ku mu kwas su kuma ta inda suka mana zarra kenan mu fito mu nema mu fito mu nema a daina mana wannan iskancin wallahi mu fito mu nema mu fito mu yaƙi da rashin gaskiya mu fito mu kafa ƙungiyoyi mu kafa kwamiti da za mu rika ƙwatar wa hausawa haƙunansu kuma mu fito mu da ƙwarƙwatan mu maza da mata mu buɗe kwamiti da za mu rika saka 1000 dubu ɗaya duk wata kowa ya jefa dubu ɗaya da za mu rika taimakon addinin mu da yarenmu mu da al'ummar mu idan aka yi wa yarka fyaɗe idan talaka ne kai mu ɗauki nauyinka da wannan dubu ɗayan da muke zubawa mu je sai ka samu adalci kaga an kama kidnapper yau da a ce yan arewa ne suke wannan hakikin da mun shiga uku yau da a ce yan arewa ne suke muke yin wasu abubuwan da yan kudu ke yi wallahi mun shiga uku muna ji muna gani saboda rashin kishin addini rashin kishin yaranka aka kwashi ƴaƴan wasu aka kai su kiri aka mai da su kiristoci amma muku su dai ba ruwa na ai ba ƴaƴana bane ba su ga su guda namiji ɗaya ya ɗauko baliga ita ta biyo ce ma ba ɗauko ta yi ba abu sun yi akan abin ana za a yanke mace hukuncin kita za a yanke mata 25 years in prison mun yi shiru dumus saboda mun matsorata ne ka ba da rayuwarka don goban ka ce kyau ka ba da rayuwarka don rayuwar ka ko ƴaƴanka ce kyau ka ba da rayuwarka don rayuwar al'umma ta gyaru idan magabata mu ba su ba da su ba mun ma kawo su yanzu idan magabata mu da ba su cire tsoro da kunya da kawaici da kara da matacciyar zuciya ba da ma kawo yadda muke a yanzu idan magabatan mu ba su cire wani abu da ke ransu ne ya ne musu zuciya sun zage sun yaƙi a baya ba ma samu abin da ka samu a yanzu to ko ba za ka mora ba ka yaƙi saboda 'ya'yanka saboda ƙannanka saboda iyayenka saboda matanka yan arewa hausawan arewa mu fito mu yaƙi da rashin gaskiya mu yaƙi da rashin adalci ku fito mu haɗa kanmu da ƙwarƙwatan mu mu yaƙi rashin adalci ban ce a yaƙi shugabanni ba ban ce a yaƙi 'yan siyasa ba a yaƙi rashin adalci mu fito idan aka yi wa 'yar wani fyaɗe mu fito mu kanmu da kwarkwatan mu sai mun je kotu mun kafa mun tsare an yi adalci an yanke hukunci idan 'yan kudu suka taɓa mana addinin mu ko yaran mu mu fito mu haɗa ƙarfi da gwiwa yaƙi ba ba faɗa ba kamar yadda suke yi shari'a ce sai dai a mutu ana shari'a sai a shekara goma ana shari'a telan nan tun yaushe ake yin ta mu ma mu ɗauko shari'ar waɗanda suka saida mana ƴaƴanmu, suka kama mana 'ya'yanmu mu ɗauko shari'ar mu da ita sabuwa siwa yalo mu ma mi wa nasu dan sai ga mun fara kishin kanmu wallahi ai matsorata ne a raɓa suke dan sai ga mun fara kishin kanmu sai ga mun fara jajircewa wallahi za ku kan me zai faru su kansu shugabannin da suke tsoron yan kudin dan sai ga mun fara jajircewa za su san me suke yi to mu san me muke yi yan arewa mu san me muke yi mu fito mu yaƙi kanmu mu fito kai mu yaƙi azzalumai mu fito mu yaƙi rashin gaskiya mu fito mu yaƙi rashin adalci ka gaya min tun da Buhari ya hau mulki me ya maka me muku me wa gidanku me wa unguwarku me wa al'ummarka me wa addininka masallaci ya gina ko makarantar islamiyya ko makarantar boko ko titi ko ruwa ko wutar lantarki me ya mana tun da ya hau mulki 5 years ibe ma taba ganin shugaban da ya hau mulki shekara biyar amma a ce ko titi a garin Kano ba ya anci da ba bane ba har yau sai shi ban taba ganin shugaban da ya hau mulki amma bai waiwaye al'ummar sa wallahi sai kai gaskiya mu fito mu san me muke mu fito mu zama masu kishin kai mu fito mu zama masu kishin kai wallahi kishin kai shine komai a rayuwa kishin kai shine zai bamu komai a rayuwa haɗin kai shine zai bamu komai a rayuwa idan ba mu haɗe kan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sayyidina sahabbansa cewa a ƙarshen zamani al'ummarsa za su zama masu rauni sai yadda aka yi da mu sai wani ya manta sunan sabon da yake tambaye shi ba mu da yawa ne a lokacin sai yake cewa a lokacin ma mun musulman mun kusa ma mu kowane addini yawa amma saboda matacciyar zuciya saboda kwaɗayi hakan ne zai sa kafirai su rika juya mu to kuma haka ne kwaɗayin shi yake sawa yanzu ana juya mu wallahi mu fito mu san me muke mu fito mu yaƙi rashin gaskiya sai mu da kanmu mun fito sannan shugabannin za su samu mana hannu idan an kashe ɗaya yau gobe gobe a kasar dole za su fito mu rika zama ai akwai zaman da ake na manta sunan zaman insha Allah zuwa next week da za a ƙara saka program ɗin zan nemo muku wannan zama mu fito mu fito mu haɗa ƙarfi mu haɗa kwamiti ta yaƙi da rashin gaskiya yaƙi da rashin adalci mu haɗa kwamiti mu daina jiran shugabanni sai sun mana abu mu riƙa ba matasan mu jari mu riƙa koya musu kasuwanci mu riƙa yaƙi mu riƙa shari'a da zalunci idan aka yi wani fyaɗe mu je mu kai kotu sai an yanke mai hukunci idan aka kama yan kudu sun ci amanar mu ko sun mana wani abu mu je mu shari'a da su na gode sai kun sake jin mu a wani satin in Allah ya da da za mu ƙara ɗaukar wata matsala akan siyasa za mu kawo muku ita mun gode sosai da sosai kada ku manta sunana Hauwa Usman duk da wacce take jagoranta